sauran matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Bayan kammala bitar wasu daga shirye-shiryenmu na bara a sabuwar shekarar nan ta uku za mu ɗaura kan shirin da muka ɗauka a Sokoto arewa maso yammacin Najeriya inda matasa suka taru a zauren don tattaunawa kan hanyoyin da za a samu maslaha akan kalubalen tsaro a jihar musamman ma a yankin Isa da sabon birni kazalika kasancewar yanzu lokaci ne na kamfen da kuma tinkarar babban zaɓe a watan gobe akwai buƙatar matasan su kaucewa zama zuga zugi na haddasa husuma matasan sun hada da activist Hassan Binanci Musa Yahaya Muhammad Comrade Umar Bello Da'in Ummul Kairi Abdullahi Abdulaziz Muhammad Asada Aliyu Haidar Dingyadi Bilyaminu Umar Nakasari Aminu Alhusaini Amanawa Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. yau mun zo da gaisuwa da shan Allah ku kamar dai ciyawar nan wanda kamar maganar da ka so ka yi ana za gani cewa mutane suna hasashen cewa kamar wa'annan ma'adanan da ake ɗiba a wa'annan sassa shi yasa aka hana mutane zaman lafiya dan ko idan aka bari cewa suka zauna lafiya to mutane za hankalin su zai kwanta su tabbatar da cewa eh, wuraren da suke zaune suna da arzuka wurin nan to su ma suna da bukata a ba su dama su domin Allah ya cewa suna cikin mutanen da Allah ya azurta da wasu amfanuka na da ke karkashin kasa domin su ci muriyan wannan al'amura wannan amfanin na na da ke karkashin kasa idan har yadda mana hankali ya kwanta to za su neme su ne su ci wannan amfani to idan hankali bai kwance to kaga ba a magana cewa a kila daɗi cin amfanin albarkacin ma'adanai sai dai mutum shi bidatta ina na zai tsira tare rai ne to shi adalin da ya sami wagga magana tun bayan cewa an ruhi eh. amma har yanzu ta addincin bai yi sauki irin wanda ya kamata ba ko mai bello da don me yasa ka ce haka nan abin da yasa ni tun bayan da an ka ce an ruhi eh. akalla ina ganin kusan in ce ma abin karuwa ya domin sassan jihar Sokoto da yawa inda abin bai kai ba. Mm. Amma yanzu in ka duba wasu local government irin Tambol da Kebbi da sauran irin waɗannan local government yanzu abubuwan ya kuraro ya kawo gare su wato babban matsalar da annan duk da an ce an ruhi din amma abin kididdiga ko diddigin cewa shin abin umarnin da an ka ba su a aiki ko bai aiki ba wannan shi a babban matsalar da Najeriya yawwa wannan shi a babban matsalar da muka fuskanta mm. rashin ba a yin kididdiga a gane shin abin da an ka ce a yi ɗin an yi ko ba a yi ba wannan shi babban matsalar da muka fuskanta don haka don an ce an ba da umarni duk ba lalle na a ce abin yi ba saboda akwai wasu waɗanda suka amfana da wannan za a bi ta karkashin ƙasa domin ganin yawwa su yi amfani da wannan ai da ma shi ta'addancin ke da yana ganin ya riga ya daɗe don tun kamin ma yana ganin umul umul kairi umul kairi eh umul kairi muna ji ganin sun shekara biyu suna tare da wanga ta'addancin sai dai abin da ke faruwa su can keɓe yanzu an kai lokacin da su kyaɓe ko jami'an tsaro an ka kai kyaɓe kwana biyu sai kaga sun dawo sai kaga sun ce to ba a ba makamai ba ko kuma ba a ba kayan aiki ingantattu ba to ta ya za a yi su zauna kyaɗe saboda kyaɗe iyaka ce daga garin kyaɗe babu wani gari da zaka wuce kyaɗe ta riga ta zama babu wata hanya da zaka wuce tana kan iyakan Najeriya da Nijar tana kan iyakar ta wanga hannu kakkai ta tambuwal in eh. ka shiga kyaɗe daga kebe babu wani babban gari da zaka miƙewa kyaɗe ta riga ta zama kamar ta dace bakin iyaka nan sai kauyuka ga mm. sokoto ta wanga hannu ta tambuwan mm, to shi ya samu jami'an tsaro kamar ba su son zuwa can saboda ganin suka ko koro su an kai babu inda za su kai su nemi taimako sai sun kai ta can saboda ko har kwanan baya ma ina ganin kamar dama na bara an taɓa kai kebe ta ta'addanci kuma ga shi gada wannan ta Gara sunan wani dan ƙauye na nan kamin ka kai kiɗi akwai wata gada wadda in ta kace baka ma shiga kiɗi. Mm. To da lokacin ana cikin wannan inda mana ma ta kama da kacewa ta kai. To yan sanda an kai su kila suna neman taimako ya za a yi wasu su je su taimaka musu. Kaga babu. Nan gudu akwai yan kabu-kabu ma waɗanda ko jami'an tsaro sun san su sannan mutanen gari sun san su waɗanda yan an ka kama mutum an kai kidnapping ɗinai an kai garkuwa da su. In ya kai wannan wurin cikin garin gudu. in ya tsaya kan titin daga zuwa wani ƙauye da ka ta yanka ce ma ɗan kabu kabu wurin su wani za a kai ka ya san su yan ta'addan da za ka kai ma kuɗi ka ba su kuɗi sannan kamin ka tafi sai ya faɗa maka in ka shiga wannan daji aital ɗaya ka yi in kana da MTM ka tsaya na ana ce da aital ka sai ka shiga da shi mm-hmm. kaga ko abin ya riga ya yi yawa abin ya lalace san akwai yan kabu kabun da sun san yan ta'addar da a cikin daji kungiya kungiya da ka ce musu wurin su wani ka yi da ya ɗauke ka ya san inda zai kai ka. Yan gari na ta idan wanda ba ɗan gari ba ina ya san ƙauye. Akwai na al'umma gaskiya. Akwai sakaci al'umma. Eh, akwai sakaci al'umma. Um, nake ba fa na na al'umma ba saboda yanzu yan gari sun ka taso sun ka kashe wa'yan ga yan kabu kabu. Su yan ta'adda fa gobe cikin gari sun kai su kashe mutanen gari. Ni tunani na kusan ah, duk ya bambanta da sunana Musa Yahaya Muhammad. wato ni tunani na kusan ya bambanta da na kowa tunanin nawa shine eh, akwai wani amma kafin nan Musa kafin nan Musa ya nuna su yan kabu kabu masu yin wannan abun su ba su yan ta'addin ba sa taba su kenan ba eh, ai kamar yadda activist Hassan Binanci ya yi magana ne dazu yake cewa akwai TV a daji remote yana a birni <laughs> abu ne wanda yake wani yanan gizo ne wa'yansu suna daji zaune rike da makamai wa'yansu suna birni zaune su suke yin tunanin so suna da mutane ta ko'ina a ma'aikatan ma a menene duka suna da to inda nake kallon matsalar tsaro inda za a magance ta ma gaba ɗaya a najeriya ko a ma lafiyar mu ta afirka shine akwai wani abu da muka baro a baya hmm. patriotism ma'ana raji na kishin ƙasarka hmm. wanda yake akasarin 'yan Najeriya gaba ɗaya Najeriya ba ta gabanmu, kowa kan shi ne gaban shi. Kamar yadda ko wasan kwaikwayo kake kallo na wata ƙasa, idan abu ya faru za ka ji wani ya ce ba alfarmar da zan iya yi ma ƙasata a kan ƙasata ta je ta samu matsala. So da a ce dukkaninmu matasa tun daga muke tasowa mataki na firamare zuwa sama ana sa muna wannan kishi na ƙasanmu Najeriya. Ka fifita ƙasar a kan kanka. ka fifita ƙasar akan wani da kake gani zai iya zambatar ka wanda yake in muka duba a akasarin matsalar tsaron nan da ba kowa yake magana akan ta ba saboda ɗaiɗaiku mutane ɗaɗɗaya ne take shafa sai da abin ya zo arewa maso yamma ma tana so ta tsaya cik an tarwata tattalin arzikinmu da sauransu Abun ya fara shafan kowa lokacin ne kaga kowa ya farfado ana magana akan tsaro so idan muka zo muka samu wannan kishin muka san kasanmu ne ba za a samu informa ba ma'ana wanda yake ba dan ta'adda bayanan sirri dan ba zai taimaka musu a durkushe kasar shi ba sa'annan kuma akwai wani abu daya da shi shugaban matasa na jihar majalisar matasa ta jihar sokoto ya magana shine adalci daga shugabanni. To shi wannan kalmar ta adalci a duk lokacin da ta gushe gun shugabanni to ba za a taɓa samun zaman lafiya ba. Duk al'ummar da bata samu adalci ba duk ta hanyar da za a bi ba za ta samu zaman lafiya. Wannan shine gudunmuwa ta da zan ƙara. Wato ka gane ni abin da na so in ƙara Aminu ne. wato ban tare numfashinka ba idan ka duba ba maganar kishin kasa ga matasa a wannan zamanin kuma wannan ya samo asali ne ta dalilin su shugabanni because abin zai mamaki kuna tare da mutum a unguwanku ka san baya da ko sisin kwabo ya zo ya samu kujerar kansila ko wani ciyaman ko wani dan majalisa sai ya zo a yi abunan da ake cewa yi cikin dare ɗaya Allah ka yi bature wata ɗaya da hawan shi mukami sai ka ga ya zo ya mallaki gida ya mallaki mota a da kuna zama a majalisa ɗaya da shi yanzu ba abokin zaman majalisan ka ba ne. a da in ana biki tare ake shirye-shiryen biki a yanzu saboda ya ɗana wannan kujeran kaga dole wannan abin ya haifar da ke a tsakanin mai shi da mara shi shugabanni ba sa taimako ba sa tallafa wa talakawa amma abin da zai baka mamaki yanzu lokacin zaben nan suka kuma su ne suka dawo wai su ne suke abokantaka da matasa ta yaya za a yi baka tallafa wa dan uwanka ba lokacin da yake bukatan taimako idan an zo ta bin doka da oda kana gani a hanya jami'an tsaro wasu lokuta kamar da muke gani za ka ga da an ganka da mota ko bincike ake da aka ga yanayin motan ka za ka za a daga maka kafa ka wuce ba wai sai an bincike mai ka dogo ba sabanin a zo kila kana tafiya kan mota da an ga yanayin motan ka kila ma na ce fa ne kake nema a to fa za a fara dragin ɗinka ina driving license ɗinka ina lamban ka ina fitilan ka bla bla bla ba canji za a yi kai maka jiki shin ka matasa ku dakata a nan su yi makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa su yi wani mako wassalamu alaikum America